me ya faru ka ɗauki sangunan wuƙaƙe ka ji cikin unguwa ka samu ɗan ƙwaƙwa kwafi na za a ce wayan nan ka ji ka same su don wai ku ne za ka musu farmaki ku sassare su ko. a ke fa kina cikin gida ne baki san fa me yake faruwa fa kawai sai dai a kawo miki gulma ta da ƙarata. to a kan me zan aiki yaro kawai in ce je nemo mu je kawo min nama ina so in ci nama wai a tare shi a ce barawo na ka rike shi no kawai na ce je in ya samu kaza ne bige kawo ni mu gasa a hanya ya zo fasata ba sata ba ne saboda babu masu suwaye haka ne to duk dabbobin da ka gani akan titin na akwai masu shi amma akwai na bitar mala a cikin su yaushe zaka shirye mai baba girma fa kake yi amma kullum bana so tsofana ka je ka wancan ka tsokolo wancan wai ya kake so a yi ne na tabbata wallahi bukatar hawan jini kawai faɗa da ni kawai mutu ba laifi zan shirye insha Allah ai mama ba abin da nake yanzu ya za ka ɗauko sanduna da mukake daga cikin daji ku fito cikin gari kuna su sare 'ya'yan mutane da tsofaffi ka ce ƙwai ka shirya ke haƙuri ne zan samu dubu ɗaya me za ka yi da shi kawai ina ina so zan dan sai wani abu to da kun ni zan jin ka maka a ah, mu je sai Oh well. malam buba hana kai bi kun tuni da zabi wala haula wala quwwata wallahi sun kashe shi wayo Allah wayo Allah

eh to abin ya wuce ni ban ga ma zan me ne dan me uku uku ya cikin gari nuna shi suke wai su gaba okay to shi me uku me yasa bai dauki mataki ba sai kai zaka dauki mataki da kanka ku dauke shi da Allah kulle mun shi an mu yan iska ne ko mu ba ma mutane ba ne cikin mu ya taɓa yankan wani barantana ka ce wani abu hannun karalla zamani don Allah ka yi hakuri ka kyale me ya haɗa ka da nanata hmm? me ya haɗa ka da nanata ban santa ba don ne maka tambaya biyu ta uku sai na tafka mamari me ya haɗin ka da nanata uwa ta ce ni fa ga ido da ido a kuna soyayya kai kana kofa gida kuna hira kana ta bata da tana da ya tun daga nan nace sai na yi ka amma shawarar da zan baka ita ce abu zabi biyu ne zabi na farko ko ka yi alkawari ka ɗauki alkawari akan cewar babu kai babu nana daga nan har yau matanadi. abin har ƙarshen har tashin kiyama ba kai ba ita ko a hanya kuka ka canza hanya ko kuma ni in ci kuikuye ka in ɗaure ka na san inda zan je in ɓoye ka ba za a ƙara ganin ka ba har sai bayan na aure ta eh? kai zaɓi ɗaya dan Allah dan annabi ka yawo ba wayan kan dan yi rikodin ba ni wayan ko ba kai rikodin ba ah, ni dan Allah ah, kai ni na hakura na barka dan bude mu da Allah kai kullun kai ta kulla waya da Allah bude min ita da Allah yanzu muka kwaci wannan wayar ka ban san system bude min ita bude min bude min kace na kai wannan kaji kashin ka gaskiya kai wani kimaya ne wallahi ya sunan ka kace mahadi mahadi mahadi sunana to ni mahadi kai mahadi zan wanka ma tafi ni sunana mahadi a gaya ma ɗaya murya Allah ni mahadi ni mahadi na rabu da nana har abada babu ni ba ita ba nana har abada ka haƙura da nana har abada kai wanka mai mari na haƙura na hakura abada har abada na kyale ta har abada bunan ina ka shi ka shi da mutuwarsa ai wannan wannan bidiyon ai evidence ne in case of koda mun sake haduwa da a gurin ta yi mahoto ko ga kuma zan je nuna da nan ni akwai wani akwai wanda ya isa ni ko bindiga aka tsora man zan rabu jana wallahi tallahi sai da shi i love you na na ba ta fa ya ni ne ba fa maki ba kamata saurare ko na minti ɗaya ne nana nana alhamdulillah me kaka nan kofar gidan eh na ce me kaka nan kofar gidan rashin mutuncin hannun za a zo a yi ko ko a rashin albarka ita ce aka zo nan a yi ko ko irin tallar da kake yi da rayuwarka ita za ka zo nan kamun a nan gidan me kaka gidana me za ka zo kai a nan eh zo gaya ma san ka da likafa kai nan nan ba wajen zuwan ka bane ba tsaya ka zo ni fa na farko ko ni fa ba wai fa fada na zo ba yanzu ma faɗa ka zo kai ya baka da ni na zo ne kawai ni magana ba magana mai zan da kai na biyo na nan ko ne ka tashi da nan na ce bari mu yi mu mata mata saboda wallahi ba fa ina sai kuma da aure wa kai an gaya ma na nan na nan mahaukata ce ko ko an gaya ma kan na ce na nan ta yi ko ko a faranti na kasa ta ka zo ka ɗauki naka ka san to bari in gaya maka nana ta fi ƙarfinka kuma nana ba irin ku ya kamata ta nema ba nana kuma nana ba irin ku ne ya kamata ku nemi nana ba ka gane to bari in gaya maka yaran zamani duk duniya nan duk maza za su kare ranka ta kaf nana ta fi karfinka sai dai ta gwamnati ta zauna a gida billahi lazi da nana ta aure ka kuma nana ko a hanya ta ganka nana ba za ta kula ka ba har in ta da ni ne ubanta ka ga mara mutunci za ka zo ka ce mu wai oh, wajen nana na zo to ka koma wajen wata nanan ba wannan nanan ba amin ta wuri kuma ya ka ta kiyaye rama ta wallahi kuma karka sake in fito in same ka a nan kofar gida za ka ga yanda zan ma daidai da kirfe wallahi mara kunya ƙarya ne kai billahi lazi da ka tsaya karfan ma lalata kan ga abin da za yi sha sha ta yi za ka masa wani shi rashin hankali da da ka tsaya mana daga gani Malam. Malam. Na'am mama. Me ka? Mama ba na jin daɗi ne sosai kawai. Me yake Mama wata yarinya ce nake son ta sosai kuma babanta ya ce ba zai bani ta. wace ce? ne? Yar gidan Malam Bala ce. malam bala dai wanda dai kika saba sani malam kai ka san mutum ba zai baka yar shi ba haka kawai ma yana zo har kofin gida same ne balbalan da bala'i ban tana ka je kofin gidan shi ma yar sai baka insha Allah zai ba ni take dai kawai ki taya da adda Allah ya sa amin ya rabbi kai kai kuma baban sallan kake wanda ce ko dan lafilolin nan kai ka roki ubangiji ko Allah zai daura ka kan shi ya baka shi ina sallah mana kawai dai wadda ta wuce ne ne shine dai ba na rama amma dai ina sallah to na ba jin sallar da ya wuce ba ai ba ba a rama shi ba kuma eh to Allah gafurar rahim haka abincin na yi ragowa ne ko an ba ni waje akwai ya ka magana dini kan da mun sai dai ka kawo ko ka magana da to ai yunwa nake ji ko kuma an ce sai ka koshi za ka iya yin sallah kada ka zo kana sallah kana tunanin abinci to a wannan ai saura ne yanzu baka tambaya akwai dan saura ko kuma mara almajirai na da kuma sauran da ya rage sai dai ina so in sha coca cola Now. kamata a ce ki dan saurare ni ko da sau ɗaya ne yadda nake bibiya ki kullun kullun duk safe duk rana abadan Allah dan Allah na san dai ita rayuwar duniya dai kowa eh, yana so eh, ya zauna da mutumin mm, mutumin kirki ko to na zan yi miki wani alƙawari guda wallahi tallahi in dai kin amince zaki a wurin nake zauna da ni wallahi zan miki alkawari duk wani abin da nake yi na batanci wallahi zan wai har zaki take wallahi ko yau wani na manta ban faɗa miki ba abisharin ki na fi samun wanda zan aura a ba wallahi wai malam mana malam dan ba shi mana ka ba kawata ki yanzu shiga san wani zaki aura da mutuncin ki da komai sai dan daba ban gane ba wanda bai san mutuncin mutane ba bai san ma mutuncin iyayensa ba mutumin da kulle yau yau a kama shi ya dauki kayan wannan gobe a kama shi ya dauki kayan wannan yau ya daki wannan amma ki ce shi zaki aura kawata kuma fa haka ne gaskiya na fasa ya kamata da ki duba Ana ma duba na dau shawara ki ai na san yanzu zaki gaya mu yaba ba <laughs> to shi kenan yanzu sai yaushe to shi kenan na gode ki gaida gida gida ya to sai an zo Thank you. don Allah don annabi kawai don ina son wata alfarma a wurinka shi ne za ka riƙa rena mun hankali kana mun wulaganci san tafa nake yi ba wai ƙinta nake yi ba gaskiya ne wata yaro yaro ne to amma ka sani malam dillalin wada shi ya san kuɗin jinjiri kuma ka sani kai yanzu dan Allah yanda ka mun tambayan nan kai ma dan Allah ya kamata kana san yata ka zo mun a haka kuma ka tankare ni a yanda kake to sau nawa ina bibiya ku ina zuwa a kofar gidanku kana korata me kake so in yi maka ne ka ne fa ko barka jin gama da ba dan ina ganin mutuncin ka ba Allah da sai kace kace da kai wallahi to kaga shi mutuncin da kake kanona da shi uwa shi Allah da ka zauna da manya malam da sun gaya maka waye ni na gaya maka malam duk abin da za ka yi ba za a baka yar ba ni dariya ma ka fara daidai nake da kai to in ga ma na abu ka san me yasa ba saboda na fi karfin ka kai baka isa ba yaro ne kai saboda kai sulki na a haka zan baka yar insha Allah sai ka bani ta darajar annabi da alkur'ani a bana ina ganin mutum ba sai na ma dukan tsaya a gurin babbaga ma karfe in yi gaba sannan na ce ina son yan kuma shi kenan sai ku rika rena min hankali kin ta nake yi kin zauna kin yi shiru komai ban gane ba kuma yau ni kisa sani ma ke ki ci abin da ki boye mun? a'a ba komai ki gaya mini mana ina son malami ba don komai ba kawai saboda na ga ya dawo hanyar madaidaiciya abin da yasa nake san ki yanzu har kina da yanda zaki ki da malam hanyar arziki yaushe aka haife ki yaushe kika zo duniya har zaki ce zaki da malam hanyar arziki ye kuma wallahi ba haka bane gani na yi kowa yana so ya dawo hanya arziki yasa ne kuma nake ganin idan har na amince da soyayyarsa zai iya dawowa daidai shi isa ki son ki da shi hanyar arziki tunda ke babba ce ki hakki hakkin kai minzin zaki iya da malam hanyar arziki mutumin da ya riga ya tafi shine ke ke kina da yanda zaki hakki da malam eh ba magana nake miki ba ke yanzu me yasa dan Allah dan annabi ba za ki tashi cin mutuncin yarinyar nan ba sai kin san ina cikin gidan nan duk wani kutungo da na wulakanci na cin mutunci baya faruwa sai ina cikin gidan nan to ai sai ka tambaye ni ka ji me ya faru wai wannan yarinya ita ce take cewa wai za ta dawo da malam hanya hatta kai lokacin za ta dawo da malam hanya da ta kai har yaushe amira take da za ta iya launa wannan zancen saboda munafunci kin kin gaya mata ta gaya a zo a fuskancen a gaya mu kai me yake damun ki ne me yasa ke baki baki baki da kunya ne baki da kara me yasa ke baki ga baki da ta ido ne sai kika san yadda kike kika hado wannan wallahi baban nana ka kiyaye na rantsi da Allah in baka kiyaye ba zan shuka maka ni ce an nake da yadda zan yi wa wannan yarinya kutun gulen da za ta faɗi magana na ka kiyaye ni baban nana ka fara kai ni makura ka kiyaye ni Lallai ne. To wallahi duk bakin cikin ɗan kaza don ubansa ba zai ɗauki dan shahu ba. Ke kuma ba malam ba bari da ake ma kanki. Ina so ina ginawa kina rushewa, ina ginawa kina rushewa, ina dora yarinya akan daidai. Ke kina so ki rusa mun tarbiyyar yarinya. Ina gini kina rushe mun. Ina ƙoƙarin yarinya ta hau turba ta gaskiya, ki ne mun rashin mutunci ta gani. Ita ma ta koya, to ki sani, ita dai 'yata ce, ke kwa mata gidan ce, to ke ma haka don buhun uba ki san cewa ke ni na haife ki ba ke kika haifan bu wallahi kuma ki sani ita kanta da take wani fifikar aikin ganta na take ta ga me zai faru to ki sani da ke da ita kan wannan maganar malam din da kuke kutun gwiwa kuke hada baki ke da uwar taki wallahi zan sau ke kuwa ita kuma dama ta san gidan nata ni za a wannan rashin mutunci da rashin albarka har nawa kike da za ta kiyasa miki wai ai da za ki zai shi ku za ku shirya da shi to wallahi ku kiyaye ni wallahi zan tattaka ki na kurkusa ki in ga abin da zai faru har ni za a wannan cin mutuncin shashashai a'a ai zan rike ki zan kama ki za ki ga yadda zan da ke ita ko zan shiga za ta ga yadda zan da ita. Fara sa mutunci. ni ina da nan da lafiyata wato a zahirin gaskiya ina son yarinyar nan tsakanina da Allah. Ke Nana. wato duk abin da nake yi burina ya za a yi na na ta zama mallaki na kuma duk wani rashin mutunci ina yin na tuno yanzu sai na sai na sai na sai na sai na dan jin sai na dan dakata saboda ina son ta sosai kuma dan obar gidan su bala ga ina wucewa fa dan ma ni danganta saboda baban ta bai da mutu ya ki bari ki saurare ni kuma ya ki bari in je gidan su gidan su zanci wannan ai mai da yaya ya ka kawai ka sa ɗauko ta mana eh za mu ɗauko ta kawai ba ka da hankali ne da na tafi ƙarfin ɗaukawa ne akwai wanda ya sai ya taɓa ta a ko babanta ne da ke ta wallahi inda hali suna rama wani farantana wani katon ba Allah sai an jima da ni ga haka ni na Allah waye ne na zo ne maka wani karabin min da ya wallahi in ba rabu da ita ba zan maka rashin mutunci dan babanta yana wani lallaba ka ni ba zan lallaba ka ba dan ni ba kan sa bace wallahi zan iya tubewa mu da kuni da kai yanzu ki a haka sai ki dake ni